Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maraicen talata goma ga watan Mayu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu saurare kowace talata shirin na matasa wato yau da gobe kan tattaunawa ne akan ilimi ko kuma ya yi ƙoƙarin ilmantarwa da faɗakarwa game da wani abin da ke faruwa kamar rigingimin da ake ta fama da su tsakanin Fulani makiyaya da sauran kabilu manoma a sassan Najeriya daban-daban da ma sauran ƙasashen Afirka. waɗannan rigingimu sun kai sun kawo har ma yanzu haka majalisar dokokin najeriya na neman kafa dokar da za ta kawo maslaha domin tattauna wannan batu mun gayyato ahmad abubakar dakta masanin harakokin noma da kiwo za mu yi magana da shi kai tsaye ta wayar talho A Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya kuke ganin za a iya kawo ƙarshen rigingimin da ke ta faruwa tsakanin Fulani makiyaya da sauran ƙabilun Najeriya? Ga amsoshin wasu daga cikinku. To yau da gobe a gaskiya wannan al'amari dole sai gwamnati ta duba sosai domin gano masu kai har-har a Najeriya ba wai a ce hilani ake zargi da kai har-har a Najeriya ba. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amarin amin. Sako daga Kamilu Rabi'u Rurum. A gaskiya ni dai a nawa ra'ayin ba Fulani ba ne suke aikata wannan har-haren ta'addancin. Wasu ne suke shiga irin ta Fulani su je su yi ta'addanci daga baya kuma sai a zo a ce Fulani ne. shawarar da zan bawa gwamnatinmu a Najeriya shine ya kamata a yi ƙoƙarin gano suwaye ke yin irin wannan ta'addancin kuma a yi maganin su. Sako daga Inuwa Abdulmalik Unguru. To idan aka ce hilani ne sai mu ce biri ya yi kama da mutum, saboda yadda tun harko suka yi ƙaurin suna wajen yawan rikice-rikice da manoma. To amma duk da haka ba zai zama hujja na a ɗora zargi kacokan a kansu ba. tun da dai ba a kama su hannu da hannu ba kamata ya gwamnati ta kaddamar da bincike don gano masu aikata wannan aika-aika kana a hukunta su hukunci mai tsanani sako daga bilkisu mudassir ta fawa balewa gaskiya akwai buƙatar binciken kwakwaf da mu dai iya saninmu 'yan uwanmu fulani sanda da adduna muka sani gare su domin kariya da samarwa dabbobinsu abinci amma a ce ce da ak-47 gaskiya akwai alamar tambaya sako daga muntaka liman tureta za a iya kawo ƙarshen rikici tsakanin hilani makiyaya da kuma manoma amma sai shugabanni sun tabbatar da adalci a tsakaninsu sako daga attahiru hashimu taraba wannan gaskiya hare-haren da ke tunkaro ƙasar nan ya kamata gwamnatin tarayya ta tashi tsaye akan waɗannan 'yan ta'adda da suke kawo koma baya sako daga abdul ahmad gani Salam yau da gobe. Abin da na fahimta dai shine ana son bullo mana da wata hituna ce makamanciyar Boko Haram. Sako daga Abubakar Sale Shaba. Yau da gobe, hakika yadda za a ciwo kan wannan al'amari shine a fitar wa Fulani burtali da kuma kare dukkanin haƙoƙinsu. Sako daga Muhammadu Mai Turare Gwadabawa Sokoto. Gaskiya yau da gobe wannan abu ne wanda yake neman bincike mai kyau kahin a fara ɗaukan mataki a kansa. in ba a yi haka ba to lallai kuwa sai an yi ɓanna sako daga adamu sa'idu gaskiya kam tsakanin makiyaya da manoma akwai matsala sosai ya kamata a sama wa makiyaya filin kiwo da burtaloli inda shanu za su riƙa bi ina kira ga sauran ƙabilu manoma tare da makiyaya 'yan uwan juna ne, saboda haka mu yi haƙuri mu zauna lafiya, saƙo daga Alhaji mai wankin hula Askira. Yau da gobe, waɗannan hare-haren da ake zargin Hilani da kaiwa gaskiya akwai lauje cikin naɗi. Duk da dai Hilani suna da nasu laihin wajen ɓanna da suka yi wani sa'in, amma dai a gaskiya hare-haren da ake zargin su da shi ƙage ne ba su ba ne. saƙo daga Adamu Baba. Salam yau da gobe, a gaskiya kawai ƙazafi ne. wasu ne ke fakewa da sunan Fulani makiyaya su kai waɗannan hare Ai wannan abu sai dai kawai a ce Allah ya kyauta, domin kuwa duk wasu hare-haren da ake kaiwa ana alakanta su da Fulani makiyaya, amma kuma abun ba haka yake ba, Allah dai ya kyauta. Sako daga Janaidu Ahmadu Doro. Hulani makiyaya sun zama kamar cutar kansa ga ƙasanmu Najeriya. Allah ya kama na sauƙi amin. Sako daga Tarhe Yiwa. Wannan zancen banza ne, ba wasu Fulani, su ne ke kashe kansu da kansu. Ana danganta shi da ƙabilar Fulani ne don a ɓata wa shugaban ƙasa Buhari suna a idan duniya don sun ga shi ba Fulatani ne. Saƙo daga Umar Ya'u. To ma saurare kamar yadda muka gaya muku muna so mu tattauna akan wannan batu na rigingimin da ke faruwa tsakanin Hilani makiyaya da kuma sauran kabilun Najeriya manoma. Domin tattauna wannan batu yanzu haka muna tare da Ahmad Abubakar dakta masanin harakokin noma da kiwo ku kasance tare da mu ku ji irin bayanin da zai yi da haɗakarwar da zai yi. wani fulben ya gyobe e eh, fulfulde. ñaagenoɓa suudu inna ñaagenoɓa suudu baaba fulɓe pulo e rimayɓe pullo fuuna pullo fulfulde duuna gooto mi noddino hannde fulɓe Muhammad Abubakar Dakta salamu alaikum. barkan mu da yamma barkan mu da wannan lokaci. Barka dai ina wuni. Alhamdulillahi. To, to da farko muna godiya da ka samu dama ka amsa gayyata mu domin mu tattauna ka haɗakar kuma ka ilimantar da mu da masu saurari akan wannan batu na rigingimin da ke faruwa tsakanin Hilani makiyaya da kuma manoma. To Allah ya ba mu ikon gabatar da wannan shiri Allah kuma isa mu fahimta. Amin amin. Yawwa na san watakila ka ji amsoshin da masu saurare suka bayar tambayar da muka yi musu a Facebook akwai wani abin da ka ji wanda ya ɗau hankalinka da kake so ka yi ƙarin bayani a kai. To babban abin da na ke son na fara da shi ne fahimtar da mutane shin ma su Fulani me ya kawo rigimar su da mutane da ake cewa suna rigima da manoma mutane da dama sai dai su ji ana cewa fulani suna rigima da manoma amma me yake haɗa su me dalilin yin rigima su har ta kai da a wannan zamani ba a cewa fulani suna rigima da manoma sai dai a ce fulani sun kakkashe wasu kabilu a wasu garuruwa abin da yake faruwa shi ba fulatani tun fil azal ya dogara ne da arzikin da Allah yi wa kasa na shuke-shuke ciyawa da sauran tsirrai so da haka shanunsa suna bi duk inda ciyawa take koriya riyashar su ci idan da damuna lokacin damuna misali muna mu a nan ƙasar Najeriya ko Nijar da sauran kasashe in damuna lokacin damuna ya yi za ka same shi a arewacin ƙasa inda ciyawar take sharshar babu ƙwari babu cututtuka so da haka nan za ki samu sun zauna a wani guri da ake ce masa mashekari mashekari shine wani fili ne kawai wanda aka samu ba wai nasu ba ne a fili ne na al'umma ko a ce na gwamnati wanda ciyawa ta fito nan za su zauna su yi mashekari idan damuna ta kare ciyawar mashekari ta bushe sai kuma bafulatani ya koro shanunka zuwa kudin kasa daga arewaci tunda ruwa yana daukewa ne daga arewaci da farko kafin ya kare zuwa kudu so da aka sai su dinga bin abin da ake cewa burtali burtali kuma wata hanya ce da shanu suke bi daga arewacin ƙasa zuwa kudin kasa ko daga gari kaza zuwa gari kaza ko daga daji kaza zuwa daji kaza to idan suka biyo ta hanyar burtali za su dinga samun ciyawa wadda take fitowa gefen kogi ko kuma a'a guri ne wanda yake da danshi ana samun ciyawa a yaushe ko kuma a'a hanyar su ce dai daga wannan garin zuwa wannan garin saboda su bar arewacin ƙasar najeriya inda ciyawa ta bushe zuwa inda yake can kudanci kudanci inda za a samu ɗanyen ciyawa hmm. a wannan hanyar tafiyar a nan ne duk garin da suka shiga sai ka ga ana samun matsala da manoma saboda zamani ya canza can da ita najeriya lokacin da aka yi ita kanta kasar aka ba mu yancin kai shekara 1960 to lokacin wannan mulki 1965 hukumomin kasar najeriya aka fahimci cewa akwai matsala gwamnati ta fitar da ka'ida aka fara yin abin da ake cewa grazing reserve a 1965 Mm. aka fitar da su mala ahmad dakta wannan grazing reserve kamar da hausa ya za ka ce to grazing reserve shi ne kamar wani yanki ne wanda aka ware domin makiyaya su dinga kiwon shanunsa a wajen gwamnati ta ita za ta yanka wajen ta ce wannan ƙasa daga guri kaza zuwa guri kaza eh. gwamnati za ta dinga shuka musu ciyawar a basu suna da iko su zo su kiwata shanunsu da dabbobinsu ba wani manomi da zai zo ko wani mutum ya zo ya ce wajensa ne babu mai gini a wajen sannan su makiyayan za a samar musu da ruwa gwamnati in dam za ta yi za ta yi dam in burtsatse burtsatse za ta yi musu za ta yi musu in ba rijiyoyi za a haɗa za a haɗa sannan ba fulatanan za a za a kafa musu makaranta inda za su dinga sa 'ya'yansu suna firamare ko ma sakandare sannan za a yi musu asibiti inda za a dinga zuwa an basu da lafiya a duba su tunda su ma 'yan ƙasa ne kamar yadda kai a ko'ina kake a Najeriya a kowane gari kake kana jin kanka ɗan ƙasa ne to su ma suna da yankin 'yan ƙasa yadda gwamnati take da dama ta baka lafiya kana birni su ma ko a ƙauye suke suna da dama gwamnati ta basu lafiya yadda kake da dama ilimantar da 'ya'yanka a firamare su ma suna da dama a kafa musu to tun 1965 gwamnati ta kafa wannan grazing reserve din aka yi su kala-kala kusan jihohi daga sokoto zaria ilorin bauchi da kano aka yi wa'annan abubuwa grazing reserve to amma saboda canjin gwamnati da canjin tsarin yadda gwamnati yake tafiya sai burtalin ya zama na mutane suka dinga kama burtalin ana siyarwa shi kansa grazing reserve din ya lallace an samu problem na insecurity yanzu yanzu ka ga 'yan ta'adda sun je sun shiga suna kama mutane ana ɓoye su a wajen ko ana fashi kamar da ake a wasu reserve din grazing reserve ne ko ma game reserve ne sannan mm. kuma ya zama na burtali din sai ka ga burtali ne an san na hukuma ne amma tun da daji ne ba cikin birni ba karamar hukuma ko kuma wani mai kuɗi kawai sai zo yanka a gewaye shi a ce kawai an mai da shi gona so da haka ba fulatani in ya zo tun inda shanunta za su wuce sai ya tarar da gora katuwa an yi gini an sa waya ko an yi katanga ko gwamnati ta zo ta ce za ta yi ma'aikata a wajen saboda haka dole in ya zo an toshe masa hanya dole sai ya bi ta gefe to garin ya kauce wa wannan ginin ko wannan ma'aikatar ko wani hanya ce ake ta titi sai ga ya fada kuma gonar mutane eh, eh, yau eh, ahmad dakta na ji duk wannan amma baka ganin zamani ya sake ta yadda dole su hukumomin da ke tunanin wato keɓe waɗannan hilaye na na kowace makiyaya da su da kansu hilanin ka ganin lokaci yayi da za a zamanantar da wannan al'amari na kiwo a tsugunar da su waje ɗaya maimakon su riƙa yawo ha kullum ana kashe-kashe ana waɗace waɗace To gaskiya wannan mu addu'a muke kullum saboda mun yi rubuce-rubuce mun faɗa ba ni mutane da dama masana sun yi rubuce-rubuce a kai sun sanar ya rage gwamnati gwamnati ita ce kamata ta ɗau wannan tsari da kuma mu al'ummar gaba ɗaya hanyoyi guda biyu ne hanyoyi biyu waɗanda ya kamata a ce an kula da su domin gyara ko kuma kula da wannan rigima tsakanin fulani da makiyaya tsari na farko shine gwamnati ta koya wa mutane da makiyayenmu da sauran jama'a yadda ake yin abin da ake cewa sedentary pastoralism sedentary pastoralism tsari na farko shine mutane shanun ma kansu da muke amfani da su a kawo shanu waɗanda suke za a ɗan ƙara eh, girmama kwaliti din shanun namu bristol a ɗan caccanza shi a yi improving nashi by abin nan selection da kuma breeding in aka tashi sai a koya wa mutane yadda za ka ajiye shanunka a gida ka dinga ba su abinci wanda yake ake ce masa supplement supplementary feeding ga ciyawa a kusa da kai ga kuma supplementary feeding ba ruwanka da sai ka ɗau shaniya tana ta tafiya daga gari zuwa gari wannan gwamnati ita za ta koya wa mutane a dinga kawo musu iri na ciyawa masu kyau akwai ciyawar da in an shuka ta ba ruwanta ko lokacin da damuna ta wuce za ka tarar da ita tana nan bata bushe ba kuma shanunka za su iya zuwa su dinga cira duk irin cirar da shanu za su mata ba za ta bushe ba har yanzu ma akwai dan program da ake yi ana ɗan raba wa makiyaya waɗanda suke son irin wannan ana ɗan raba musu irin wannan ciyawa to gwamnati ta najeriya suke kamata ta fitar da wannan tsarin a koya wa mutane yadda za su kiwon shanu a ɗan yankin da suke ba tare da sun yi tafiya ba ta fara da wani abu da ake ce masa model ba wani lokaci ɗaya a ce din najeriya za a fara ba ta ɗau jihohi kamar guda uku a najeriya jiha ɗaya a nan jiha ɗaya a nan jiha ɗaya a nan a fara mutu in aka gwada aka shi shekara hudu aka ga yayi sauran jihohi duk sai a ce a ci gaba da shi canji ba zuwa lokaci ɗaya tsari na hmm. biyu shine gwamnati wancan gwamnatin eh, wancan gwamnatin da ta wuce ai akwai bil an tura ɗan majalisa sunansa national grazing reserve commission bil wanda akwai wata sanata mace 'yar naija eh, na jin hajjiya zainab kure ita ta mika wannan bil ɗin na cewa a kafa ma'aikata wadda za ta lura da kafa hukuma mai lura da makiyayar dabbobi a najeriya wannan bil na gan shi na karanta shi tab na ga abu ne mai kyau abu ne wanda zai taimaki bafulatani abu ne wanda zai taimaki yan arewa abu ne wanda zai taimaki yan najeriya gaba daya a duk inda suke saboda bil ne wanda idan shugaban kasa ya sa hannu a kai in 'yan majalisa suka duba suka tabbatar abin ya yi 'yan majalisar ne 'yan arewa duk inda suke ku je ku faɗa musu ku yi musu magana bil ɗin nan a ɗauko shi a mai da shi sabo wallahi wallahi wannan bilɗin abu ne da zai taimaki ba fulatani abu ne da zai taimaki yan arewa saboda abin da bil nan yake bayani shine za a kafa national Ahmad Abubakar Dakta kan ka ci gaba minti ɗaya wannan shirin doka da kake magana ɗaya yake da wannan sabon da muka ji an ce yanzu haka majalisar dokokin Najeriya na dubawa tana aiki a kai. To ban sani ba ko yanzu suna dubawa amma in ma ba sa dubawa ni dai abin da nake yan najeriya su bi yan majalisar su da sanatocin su su yi musu magana su ce mai gida wannan bil ko an manta da shi muna son wallahi yau yau din nan ya kamata ku bi ku tuna musu ku ɗau waya ku buga musu bil din nan abu ne mai kyau ban sani ba ko yanzu ana tattauna shi amma in ana tattauna shi lai alhamdu mutane fa sai an sa baki kowa ka kira sanatoci a kira 'yan majalisa wallahi wannan wani abu ne wanda ya kamata kowa kowa ya dage amma amma dakta ina da tambaya ina da tambaya a nan cibiyar din nan ya ce za a ware waje guda wanda ita a gwamnatin tarayya za ta amince ta ce a nan za a bar fulani makiyaya din nan da duk dabbobin a nan za su rika kiwo amma yanzu tambaya ta nan shine ina kake ganin ake da irin wannan filin a najeriya wanda bangare za a yi shi haka a wato tsarin dokar ƙasa ta Najeriya. Ita duk wata ƙasa a duk inda take a Najeriya ta hukuma ce. Aro take ba wa mutum ya gini ko aro take ba shi ya je shuka ko aro take ba shi ya kafa ma'aikata. da haka gwamnati kamar yadda kuka san yanzu idan gwamnati tana so ta kafa ma'aikata za ta je ta karɓi filin ne gaba ɗaya. Su masu filayen a basu ah, compensation a biya su dan kuɗin da za a ba su in sun yi shuka a wajen a biya su kuɗin in sun yi gini a biya su wajen so da haka duk ƙasar Najeriya ta gwamnati ce kuma kowace jiha akwai filaye maka maka wurare masu kyau inda za a yi waɗannan makiyaya kuma a yadda na ga girbi shine kowace jiha za a yi wannan makiyaya din guda ɗaya kowace jiha ta Najeriya za a yi makiyaya gwamnati na da iko gwamnati na da dama filin nan akwai shi kuɗin nan akwai shi iyakaci mai ba wani gine-gine za a wajen fa fili ne za a karba daga ran da aka karba za a ware a ce to daga yanki kaza zuwa yanki kaza babu gini a wajen daga lokacin da fulatani yana da damar da zai zo da dabbobin sa cikin wannan yanki ya ci duk shawar da ya ga dama ba wanda ya ce masa eh ko a'a sai hukuma yawa ba wani wanda zai musguna masa kuma gwamnati za ta je ta nemo iri na ciyawa irin wanda ake ci ka ga shanu sun yi bulbul irin shanun turawa ba irin shanun mu da za ka gani su kamas kamas kamas a ramar da tafiya ba Malam Ahmad Dakta amma da akwai dan tunani a nan saboda ka gani yanzu haka kashi 73 na Najeriya arewacin Najeriya ne ɗaya daga cikin matsalar da mutanen kudu dama suke da shi da shi wannan bill din shine cewa hatta Legas ka gani ruwa ake ake san filin ake saka ƙasa domin a samu a samu fili kudancin Najeriya ba ta da fili haka sosai abinda suke kuka da shi a akai kenan to da kake cewa da akwai filan da kawai gwamnati za ta je ta karba ta ce nan ne za a rika kiwo a ciki ai dole sai wasu mutanen sun bar wannan filin ko sun bar wannan wajen da suke ta yaya kake ganin cewa za a samu haɗin kai domin ganin wannan abin ya faru cikin lumana cikin kwanciyar hankali to dama ai shi duk wani tsari idan ya zo akwai abin da ake cewa limitation wato akwai iyakarsa akwai iya inda zai je akwai iyakar inda zai tsaya dama wa yake ta jihar lagos wadda take da guri matsatse jihar lagos wadda take su kansu gurin da za su gina ma ya ishe shi ba abinda nake so ki gane a are a ƙasar najeriya akwai wasu yankuna da suke da wani kuda wanda ake ce masa tsaye fly tsetse wasu wani kuda ne wanda in ya ciji shanu mutuwa suke yi so da haka shanu tuntun shanunmu ba sa haurawa daga iya arewacin najeriya zuwa ɗan gefe gefen arewacin najeriya ba sa haurawa ta shiga nan wajen nan ko ka ajiye shanu za ka kiwo za ka samu matsala ba kowane shanu akwai irin shanun da suke zuwa ba su da tozo allah ya mutu wata yanayin jiki da su zai a resistant trypanosomiasis wato ita cutar da wannan kwaran tsaye fly din yake sawa so da haka zaki tarar da inda za ki je can kudu kudu kamar lagos din ba ki taɓa ganin inda ake kiwon shanu ba Ko kan kwanta kiwon shanu ba tsarin su bane ba a cikin tsarin su so da haka koda ita doka ta ba da dama ta ce za a yi a kowace jiha in aka zo irin wannan akwai limitation inda aka san ko da an yi grazing reserve din za a samu matsala gwamnati ba aka kashe kuɗi ba aka sha wahala ta je ba sai a tsaya in guraren da suke da kyau din sai a bunkasa so da aka wannan grazing reserve din muhimmancinsa sai ya fi da arewa da kuma jihohi 'yan kaɗan da suke gefen arewa wanda dama shanun suna iya zama a kiwata su cikin lafiya cikin jin daɗi amma yanzu kamar can kudin kudu inda ake da mai inda gaba ɗaya ƙasar wajen ta lallace ta lallace saboda mai da yake zuba yaushe za ka je ka ce za ka shuka wasu ciyawa to yanzu kamar su sha wannan rikicin da aka yi na inugu to ai su ma nan kudancin ƙasar ne inugu da benue duk nan Inugu da Benue tana arewacin Najeriya, Inugu kuma makociya ce ga Benue, tana kan layi ne. Wannan rikici da ake yi, ai rigima ce kawai ta siyasa, saboda duk wanda ya zo ina kika taba jin an ce kawai dan mutum ya je ya yi laifi sai kawai a ce kabila kaza sun yi laifi me isa ba za a ce wane ya yi laifi ba mutanen nan da ake kamawa ana cewa sun yi laifi da za a zo a zaunar da su ba kowanne ne bafulatani ba wallahi daga siffa fuska duk wanda yake a Najeriya bafulatani in ka kalle shi daga siffarsa wallahi la ka gane shi daga karan hancin mutum daga yanayinsa kana kallon shi idan bafulatani ne za ka gane shi amma yanzu zamani ya zo kowa sai ya ɗau makami sai ya shiga rigar wane sai je kashe wanda zai kashe ko ikama wanda zai kama in an kama shi kawai saboda jin haushi ana jin haushin wata kabila ko kuma ana son a ɓata wata kabila ko kuma saboda siyasa irin ta Najeriya wadda har yau mun kasa fahimtar ta sai a dinga zagin kabila ni kwata-kwata ba na son in ji an ce wai ana wai bafulatani ya ɗau bindiga ko ya ɗau makami ya je jihar Yamirai ya je ya kashe mutane wannan duk wanda ya faɗa kamata gwamnati ta kama shi saboda sai ya zo da hujja in ba kotu aka kai mutum aka tabbatar da bafulatani ne ba aka tabbatar da eh ya yi wannan laifin ba to ni ina ganin ko ɗan jarida ne ya zo ce a'a ga wai wani bafulatani an kama shi daga kama mutum sai a ce bafulatani wannan ina ganin kuskure ne ya kamata 'yan najeriya mu iya bakin mu saboda wannan ana ɓata sunan bafulatani ne domin kawai Allah ya masa arzikin dabbobi shi e, aka fi dogara da shi wajen harkar abinci da wajen harkar abin da yake kawo lafiya saboda duk wani gida a najeriya ko gidan wane ne ana cin nama ana shan nono ana shan madara madara ko da ta gari madarar eh, gari ko eh, madarar eh, Ahmad Abubakar amma amma duk da haka Ahmad Abubakar amma duk da haka akwai hilanin da ake samu da wasu laihuhuka suna aikata wasu abubuwa ban ce duka ba amma akwai a cikin hilani waɗanda suke aikata wasu abubuwa I amma ai ba kamar yadda aka ce akwai fulani da ake haka ma cikin hausawa akwai masu laifi haka ma cikin yaraba akwai masu laifi haka ma cikin ibo akwai masu laifi me ita ba a cewa ibo ya laifi koko da ya rage ya laifi ko bahaushe ya laifi sai ba fulatani kadai dama ba yadda za a ce wai akwai wata kabila da ba sa laifi laifi kam ana yi abinda muke yadda da shi a hukumance duk wanda aka kama ko da shanu yake kiwatawa aka ganci da bindiga ko da wani makami wanda hukuma bata yadda ba hukumar 'yan sanda hukumomin jami'an tsaro ku kama shi ku kai shi kotu ta hukunta shi a matsayinsa na ɗan najeriya mai laifi amma kul ba daidai ba ne a ce kawai za a ambaci kabilarsa ni ina ganin ko jami'in tsaro ne ya kama wani yana laifi ya faɗi kabilarsa ya kamata shi ma jami'an tsaro ta kama shi saboda wannan yana kawo matsala irin fa wannan faɗe-faɗen shi ya kawo matsala a ƙasar ruwanda haka kawai saboda kawai ba a son wata kabila sai a fara fitowa ana cewa kabila kaza sun yi laifi kabila kaza kyankyasai ne daga nan aka dinga yaki na ruwan da aka kashe mutanen da ba taba kashewa a wata ƙasa ba mutane miliyoyi to da ni shawarar da nake bayarwa idan an kama mutum ya yi laifi a daina cewa bai fi latin yi laifi a'a kawai ya yi laifi yana kiwon shanu ko yana kiwon kwaɗi ne ko yana kiwon kowace irin dabba ce a kai shi hukuma ta hukunta shi. Mm. Amma ba ke tafiya wai lalle ba fulatani ne yake laifi ba. E eh, yawa to wani eh wata matsala Ahmad Abubakar Dakta za a ga kamar a kudancin Najeriya idan an taɓa kamar wata kabila za ka ga manya shugabannin wannan kabila za su hito suna bayani suna kare wannan. Amma za ka ga akwai shugabannin hilanin suna cikin gwamnati suna amma za ka ji shuru. Tunda su hilanin nan suna daji ba su san su yi Twitter su yi wane ne su yi rubutu su kare kansu ba. Don me wasu waɗanda suka san hakan ba za su hito su yi magana da yawun hilanin su ce ga abin da ke faruwa ba. To gaskiya Hajiya Halima abin da ya kamata a ce 'yan Najeriya muna lura da shi kenan. A kowane lokaci yanzu duk inda ake kisa ko da dan fashi ne zai je gidan wani ya kashe shi. ko mota ce za ta kaɗe wani yanzu a jihohin kudu sai ka ji an ce ba filatani ne yayi duk wani abu na laifi yanzu sai ka ji an ce ba filatani ne yayi za ka tarar da kabilunsu shugabanninsu sun fito har gwamnoninsu gwamna zai fito idin ga zagi yana rai yana cewa ba filatanai suna kafe masa mutane har ka kai wai akwai ƙungiya ta addini ta wani addini za ta tashi daga garinsu ta tafi fada shugaban ƙasa su kai korafi su ce wai su ba su yadda ba lallai a yi wa fulani magana su daina kashe mutanen su mu kuma babu wani dan arewa da zai fito wai ya daga dan yada ya daga dan yada ya kare ne su nuna wannan abin da ake ba da yawun ne ake yi ba kawai mai laifi mai zi ne dan arewa mun zauna mun yi shiru mu kullum sai dai mu dinga ji ana bala'i ana masifa a zage mu a cikin mutunci ba za mu fito yi magana ba haka ko za a rayuwar nan Ah. Ah. Ahmad Abubakar dakta lokaci ya fara daga mana hannu masu saurari iyakacin shirin kenan mun gode sosai Ahmad Abubakar dakta yanzu a madadin duk wanda ke wannan zaure Halima Jumro ke sallama da kuku huta lahiya